أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبايم غيسوة دين المسلمين الله سبحانه وتعالى ليقنصار قدر وسعر gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka rana alhamis inda yau muna uku ga watan shidda shine watan jumada a tsariya hijira ta annabi sallallahu alaihi sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku domin ci gaba da karatu wannan littafi na sarhu sunna lil imam al-barbahari Allah ta'ala ka ji kansa da rahama inda yau insha Allah za mu tayi shayi na 289 daidai insha Allah mala yake ƙalar rahimahullah ta'ala marubucin wannan littafi ya faɗa Allah ta'ala ka ji kanta da rahama ce wa jami'u ma wasaftu laka fi hadha al-kitab mala ya ce dukkanin karkashin abinda nishifanta gare ka nema ishara nema nune ne bayyana ma a cikin wannan littafi na sharhu sunna to fa huwa ainihin ta'ala zuwa abin ne ni ma to na faɗa ma ne a ka abin da Allah ta'ala ya faɗi a cikin littafinsa wa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma duk abin da na kawo ma a cikin wannan littafi to daga faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne daga halittansa wa an ashabihi kuma daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa an tabi'ina kuma da waɗanda suka masu kima sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an al-qarn al-thalith ila qarn al-rabi daga ƙarni na abin da ya shafi uku zuwa ƙarni na mutu ina waɗannan al-qurun al-thalatha al-mufaddala waɗannan ƙarfinnuka guda uku waɗanda sun kafi kowane ƙarfi a duniya su ne sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƴan makarantar su ne tabi'ai da masu ma tabi'ai su ne atba'u tabi'i masu biyan tabi'ai saboda haka duk abin da ka a cikin wannan littafi in ji imamul yi. daga abinda Allah shi ya faɗe sa sai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai maganganun sahabbansa almajiransa ɗan makarantarsa sai maganganun almajiran sahabbai sai maganganun almajiran almajiran sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ina imamul bazahari yana so ya nuna wannan littafi da sauru suna don abin da ka jiya shi babu na shi Don abin da ka jiya karo ma zai koma daga faɗa Allah zai koma ga faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai koma faɗar sahabbansa da tabi'ai da tabi'in tabi'i na'am eh duk suna ci duk sun ji to shi na nan a shar bayanin abinda waɗancan jimlolin sun ka kunsa ƙaunuhu inda imamul barwa hadi ce wa jami'u ma wa sabtu laka fi hadha al-kitabi wa huwa 'inda Allah ta'ala don abin da na kawo ma cikin wannan littafi to daga faɗa ce ta Allah madaukakin sarki Qur'ani ne jami'u ma zikira fi hadha al-kitab dukkanin tartafin abin da an ka ambata ma a cikin wannan littafi min usulul i'tiqad na tushe na asali abin da ake kudurtawa na aqida fa innahu ma'qubu min al-kitabi was sunnah wannan abin an ciranto shi ne mun karko shi ne mun ɗebo shi ne mun lalabo shi daga alƙur'ani sanan da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma asal mu'allifu bi shay'in min indihi rahimahullah Abin da ne imamun ne ke so ya nuna muna shi bai zo da wani abu ba daga wurin kansa allah ta'ala ka ji kansa da rahama bal bima na alaihi salafu hadhihi da kuma a abin da ya kawo shine abin da magabatan wannan al'umma sun ka shuɗe a kai wala ahadaka qawlan min indihi Limamin bazarari bai farar da wata magana daga gunsa ba ya ƙaƙo ya faɗa wa inna ma yi wa inna ma huwa shikaya duk abin da ka ji a cikin littafin nan na larabci to yana hikaitowa ne yana ɗaukowa ne yana lalabuwa ne lima cikin kitabin sunna da abinda alƙur'ani ya kunsa da abinda sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ta kunsa da suna ya ka ɗaukowa sai ya yi bayanin su wa ma alaihi salafu hadin umma da abin da magabatan wannan al'umma suke a kai wa huwa ya sifu tsariƙa as-salima mala yana siffanta ma hanya ce wadda take tattira allazi man salakahu naja bi idnillah wanda duk wanda ya shiga wannan hanya yadda wanda ta farki na abin da mala ya karanta da kai a cikin wannan littafi ka tabbata shi to za ka tsere a ranar kanta kiyama amma kuma da yadda Allah madaukakin sarki da amincewa Allah madaukakin sarki sai Allah ya gune ka da irin rahama saboda ƙarin ka mai kyau aikin da haka aikatawa na ibada da mu'amalat dukkanin su kana yin su ne akan muradin lahi ta'ala kan muradin rasulihi sallallahu alaihi wa sallama kan murad salafu da umma wa Allah ya taimake mu a akan قوله ما ليس وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah li'annahu mustanidun domin shi ya dogara in ma ila alqur'ani karim ko dai zuwa ga alkur'ani mai girma wa imma ila sunnatin nabawiyya ko zuwa ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka abinda ka ji imamu al-barbahari tun daga farkon littafin nan har zuwa nan to fa huwa an lahi wa an rasul ya kiran tuna akan magana Allah kuma akan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama قوله إبليس وعن أصحابه وعن التابعين daga sahabbansa kuma da waɗanda suke masu neman sahabbai kaza wa kazalika haka nan ma zukira fi hadha alkitabi ma la yuzu abin da ka ambata cikin wannan littafi fa huwa an alqurun almufaddala daga karnun suka na zamunna waɗanda suke mafifita allati asna alaiha rasulu sallallahu alaihi wasallam waɗannan tsarnuka waɗannan zamunna waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bakinsa mai tsarki manzon Allah ya yabo a kansu manzon Allah ya yabo a gare su yace mutanen kirki na mutanen Allah ne qala sallallahu alaihi wa sallam ga dalili manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare su yace khairukum manzo Allah ce mafi alkhairin ku mutanen da sun kai kowa daraja da matsayi a cikin wannan al'umma ta baki daya in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibadatu ta yi zama tsirarra a wurin Allah fahimtar su ta ta kowa kyawu irin addinin da sun kai na kowa kyau manzo Allah ce karni lokaci na zamani na da ni rayuwa a kai manzo Allah ce su mallabi ne ya nuna bayan waɗanda zamani na kuma su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kaga manzo Allah ya ce sun yi kowa sun yi kowa daraja sun yi kowa matsayi sun yi kowa fahimta ibada su kuma ta yi ta kowa kyau fahimta su ta yi ta kowa kyau bayan su manzo Allah ya ce kuma ladina Sa'an nan waɗanda kadima waɗanda na rayu a lokacinsu kaga su ne waɗanda sun ka biyo bayan sahabbai kenan domin idan aka ce sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine man ra'a annabiya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala iman wa mata ala islam wanda aka ce masa sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama shine duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma mu'minan bihi yana mai imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wa mata alaihi islam ya rasu kan musulunci wanda shi aka ce sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama to idan aka ce shi ko tabi'i shine wanda ya ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine tabi'i wanda shi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da ne duk da yana da imani ya ce masu bi musu sun wallafi ne ya nuna mu sa'an nan masu bi musu kun ga atba'u tabi'ina ne atba'u tabi'ina masu bima waɗanda suke tabi'ai kaga haka gangaru kenan zuwa zamanin su imamu malik rahimahullahu ta'ala ne ma malik an haifi sa a garin madina hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina ko dari ba ta kai ba in kana karanta tarihi ma malik za ga an ce wuri da imam malik fi sana talata wa tasiri min al shekara ta 63 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama aka haife ta to kaga ba a ga waɗanda ke cewa abin da ake nufi da ƙarni shekara ɗaya to ga an ga ce an dawo wannan fahimta ta ƙarni shekara ɗaya to kaga imam malik ma yana cikin ƙarni da farko ce amma an ka koma a kan ma'anar ƙarni a wani lokaci na wasu jama'a waɗanda suke iri guda kala guda yanayinsu guda in sun ɗaya ire su suka ƙare kaga sai a ce da su ari. an fahimta to kaga ai sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shigo bayan su ai bai kai su ba ko da ku ya ga su kaga ba a sa cikin yan karnin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane saboda haka قال الراوي مروي كان حديث na khairukum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum wadina imran bin husayn radiyallahu anhu shine imran bin husayn shi ya rawaito wannan hadisi yace la adal yace bai sani ba ban tsare ba bai kiyaye ba zakara ba da karnihi shin manzon Allah bayan zamaninsa da yake khairukum qarni ya ambace isnaini shin qarni biyu kawai ya ambata da yake khairukum qarni summa alladhina la yalunahum summa alladhina yalunahum jude ya fada aw talata ko uku ya fada da yake khairukum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum shi uku ya fada ko biyu ya fada yace ko ban kiyaye wannan ina fata an gane malai tusamma al-qurun al-mufaddala ana ambaton waɗannan su ne ƙarnunnuka zamunna lokuta waɗanda suke su ne mafi cita hiya arba'atu qurunin su ne ƙarnuka guda hudu au salatatu qurun ko lokuta guda uku to amara nan nabi sallallahu alaihi wa sallama bil ikiti galibi waɗanda su manzo Allah ya amince mu koyi in wa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai yi ibada ibadan nan ta kasance karɓaɗɗiya gamsasshiya a wurin Allah mai yin ta ya samu sakamako a wurin Allah a ranar tashin alkiyama to dole na sai ya yi ibadan nan irin yadda waɗannan karnunuka guda uku sun kai yadda kake yin sallah ya kasance irin nasu? yadda haka yin azumi ya kasance irin nasu yadda haka yin zakka ya kasance irin nasu yadda kake karanta alkur'ani ya kasance irin nasu su ne ake nihi da salatu hadihil umma saboda haka in ka ji mutum yana cewa shi salaf ne ko shi ɗan salafiya ne bi ma'ana yana tafiya a kan fahimtar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da masu bima sahabbai da masu bima masu bima sahabbai ina fata an gani wannan shine kala kuma in dai kana son ka zauna lafiya cikin kwanciyar hankali duk lokacin da kake ibada da suna addini kuma kana goya ta akan qala Allah akan qala Rasul sallallahu alaihi wa sallama ala fahmi Hadirin al-qurun thalatha al a kan fahimtar waɗannan nuka guda uku waɗanda su ne a kan kowane lokaci su ne a kan kowane zamani wallahi za ka zauna lafiya tsakaninka da Allah kuma za ka zauna lafiya tsakaninka da mutane don duk lokacin da za ka ga aya ƙur'ani ka fassara ta a kan yadda manzon Allah ya fassara ko sahabbansa ko tabi'ansa ko tabi'u tabi'ina wallahi babu mai ma ko ba mai gitta amma in ka fassara al alƙur'ani haka manzo Allah ya fassara ba a samu haka sahabban sun ka fahimci ayar nan ba a samu ba haka tabi'ai sun ka fahimci ayar nan ba a samu ba haka tabi'u tabi'ina sun ka yanki ta ba a samu ba to sai kai ta gidani da mutane ka wahala kanka kuma ka wahala mutane eh, sai a bar ma a dukka sai a bar ma a dukka saboda da fahimtar su ake aji, ina fata an gani da fahimtar su ake aji, Allah ta'ala ya ƙara janata. saboda haka wallahu jalla wa ala ya kulu Allah wanda ya girma ya ɗaukaka yana cewa sabiquna al-awwaluna Allah ce kuma da waɗanda suke marigaya na farko marigaya na farko kaga sun riga mu a duniya ko musu riga mu ba sun riga mu wajen riko da addini ko musu riga mu ba sallah sun riga mu azumi sun riga mu zakka sun riga mu aikin hajji sun riga mu dukkanin ibada su ne na farko su ne na gaba sai Allah ta'ala ya ambace su ce wasabiqunal awwaluna Allah ce da kuma waɗanda suke marigaya na farko tsuwa ne sai Allah ce minal muhajiri na wal ansar Allah ce daga cikin waɗanda sun kai hijira daga garin makka saboda su gudu da addinin su suka zo a madina Allah ce wal ansari da mataimaka lansarawa su ne mutanen madina Allah ta'ala ce wallazina tabauhum bi ihsanin Allah ce da kuma waɗannan da sun ka biyo bayan su da tawa wallazi da tab'uhum bi ihsani da Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar to kun ganan sai ma da yake al-qurun al-mufaddala zamunna waɗanda su ne madrikita at-tabi'una su ne tabi'ai kaga bayan aya ta ambaci sabiquna al-awwaluna wa atba'u tabi'ina da masu bima waɗanda ke bima sahabbai kanu yattabi'una sabiqina al da kaga sun kasance suna da yan marigaya na farko min al-muhajirin wal ansar daga cikin muhajirai da lantarawa jami suka bi su kaga bi da kyautatawa ya ani bi iqanin da kyautatawa alisan ihsan al-murad shi da Allah ya ce wanda zina tabaun da ihsan abinda ake ni al-ihsan alladhi laysa fihi ka kyautata ibada ka kyautata addini ka kyautata fahimta wadda ne wadda babu guluyi an ka ce guluyi babu wuce wuri walaysa fihi takabur kuma babu tsakaki a ciki to wanda sai aka min wannan zina taba uwan da insani saboda aka koda ka biyo bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'ina ibadarka da haka akwai wuce wuce ka wuce ko ko ka yi baya da yadda sun kai to kaga ba ka cikin wallazi da taba uhun da insani ainihin mun ka karanta da ku aƙida 'yan kadariya ko ba haka ba kaga su kadariya suna kore kaddara Allah kuma da Allah ce inna khalaqana kulla shay'in bi qadar ba haka Allah ya faɗa ba to kaga ko su sai sun ka su kashi aka samu kadariya nufat aka samu kadariya waɗanda suke jabariya waɗancan nufat gaba su suna kore ƙaddara cewa ita ƙaddara ba Allah maɗaukacin sarki ka sa abu ya faru ba suka ce wa an amra qawm duk abin da kan gaya wa rukun lokacin da ya faru na kawai ya faru ba wai Allah ya samar da ba su ko kadariya waɗanda suke jabariya suka ce duk abin da ɗan adam ya aikata ba shi ya aikata ba Allah ya sa ya aikata saboda haka in ka sha ruwa Allah ya tilasta daga sha ruwa in ka cito, tuwo Allah ya tilasta daga ci in ka je makaranta Allah ya tilasta daga ci makaranta in ma sata kai Allah ya tilasta daga kai sata in ma zina kai Allah ya tilasta daga kai sata gami da tasu fahimta ta bariya saboda haka suke cewa shi dan adam laisa lahu ikhtiyar bai da wani zaɓi na kansa to kaga hankali ma ya kore wannan a ce ba ka da ikhtiya tun da yanzu ga kanan ba ga manan zaune ba yanzu in kana son ka fita waje ai zaɗin kan kana ka tahe ka ko ba haka ba kaga kenan ashe muna da mushi'a ta in mun kaso abu muna yi da Allah ya ce wa ma tasauna illa an yasha Allahu rabbul alamin wata aya Allah ce da man sha'a minkum an yastaqim ya Allah ce wa ma tasabuna illa an yasha Allahu rabbul alamin ashe kaga cewa bawa bai da lani zabi to kaga sun zo da abin da ake ce da shi a tasahu su ko waɗancan sun zo da abin da yake algulu to ba a son ga addini ya kasance shi kasance a haka ba a son wuce wuri sa'annan kuma ni ba a son ka yi ƙasa ƙasa to shi na nan ma da yake magana da Allah ya ce wallazina taba'un bi insanin الإتقان الذي ليس فيه wa وليس فيه تصاعد na'am eh eh a tasawuli na a tasawul ya kasance kama ba ka riƙe abu yadda ya kamata ka riƙe ba kayan ƙasa-ƙasa ina ba ta an gane ayin ƙasa-ƙasa ba ɗaya kenan kaga tun tun da haka na to to shi kenan bawa shi bai da ma wani abu wanda zai aikata bai da shi kada ta samu rinki San guluyi nan a ta samu wuce wuri domin ka ce gaba ɗaya kwata-kwata babu ƙaddara ai wuce wuri ba. ko ba haka ba tun da shi Allah ya ce abu manzon Allah ya tabbatar da abu to kai sai ce babu kada ka wuce na malin ci waya kuna an ilmi yana kasancewa akan sani bima hum alaihi ga abin da sun ka kasance a kai hada huwa al-insan wannan shine kyautatawa malai ce fa kam min man yad'i annahu ala manhaj salaf da yawa za ka samu wanda ke da cewa shi yana akan manhaji na magabata walakin na sai da shi la yattabi'uhu bi insani baya da yan magabatan nan da kyautatawa yanzu wanda ke buɗe baki ya zagi sahabbai ko wanda ke buɗe baki ya aibanta waɗanda suke tabi'ai ko ya buɗe bakinsa ya aibanta waɗanda suke tabi'u tabi'ina da Allah ya bi su da kyautatawa kaga bai bi su da kyautatawa wa ya gunna ya zato an na al-fi'la lalle wannan ya la'annahu bi shi la ya'rifu man hadha salafi shi bai san tafarki na magabata ba wa ya gunna yana zato an na al-fi'la wannan aiki au hadal qaula ko wannan magana da yake faɗa yana ganin min qawli salafi yana daga cikin maganan magabata au ilimin ko aikin su fala yakunu bi insani saboda haka bai kasancewa da kyautatawa fala budda laka mala yake babu makawa gare ka idza aratta idan kai ne antan antan hada hada salafi ka shiga tafarki na ta an ta ta'allama ɗari ka sau shi kai kokari ka ta hanyar ya ka fahimci Al-Qur'ani? ya sun ka fahimci hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to shi za ka yi kokari kullum to kai sai a ce kana akan tafarki na magabata abinda za ka yi akan alqur'ani yadda magabata sun yi abinda za ka yi akan sunna kan yadda magabata sun ga fahimta abinda za ka yi na addini haka tabi'ai da tabi'ai tabi'ina sun ka fahimta shi kenan sai a ce kai kana akan tafarki na abinda ya shafi magabata mala yana nufin wa hadal kitabu wanga littafi na sharhu sunna da muke karantawa min al-kutubi yana daga cikin littafai allati tasifu laka wadda tana sifanta ma tariqata salafi hanyar magabata kuma wato bayyinu ha littafin da tana bayyana ma hanyar inda magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in suka yi alhamdulillah muna roƙon Allah ta'ala Allah ya samu ya aiki da abin da a cikin wannan littafi qawluhu ma la yake wa anil qarni thalith ila al qarni rabi daga karni na uku zuwa karni na hudu al qurun allati asna alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama zamunna waɗanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gari sai yabo a kai wa hiya thalathatu qurunin sune zamunna uku kaga as-sahabatu sahabbai mun yi bayanin wanda ake ce masa hali ko sai a tabi'una sai masu bi sahabbai waɗanda sun kai karatu ga sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa atba'u tabi'ina da masu bi waɗanda ke bi sahabban an gane ko warrabi'u na hudu min ba'ad atba'i tabi'ina bayan masu bima masu bima waɗanda ke bima sahabbai وإذا تأملت وجود الأئمة idan ka kula fa da kyau kan mai da hankalinka kan nasu jagorori da an ka samu na addini wa wujudal kuffar da samun ma'addata na ƙur'ani da sunna wajattahum ka sami su fi hadhihi al-quruni a cikin waɗanda zamu domin eh, imamu abu hanifa ma tabi'i tabi'i kaga imam malik yana cikin atba'u tabi'in imam shafi'i rahmatullahi alaihi almajirin imam malik imam ahmad bin hanbal almajirin imam shafi'i su imam al-bukhari su imam muslim duk almajiran imam ahmad bin hanbal ina ba ta an fahimta mala yace fi hadhihi al-quruni a cikin waɗanda zamunna fi hal a'immatul arba'a an ka samu waɗannan jagororin na fiƙihu guda hudu abu hanifa imamu malik imamu Shafi, imamu ahmad bin hanbal wa fi hanin al'a'immatul kibar ka a waɗannan zamun an ka samu a imma irin su rabi'atul ra'ayi irin su ibn shahab ga sunan duk muna karanta da ku cikin mawaƙa ta imamu malik an gane ko kaga sai ka ji an ce haddasi ne ya haya an malik sai ka ji an ce ali bin shahadi ko ba haka ba to kaga duk waɗannan waɗanda kuka ji ana cewa daga malik cewa ne su ne tabi'ai waɗanda sun kai karatu da sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annujumul barara waɗanda suke tauraru waɗanda suke masu kirki annujumun naira tauraru waɗanda suke masu haskakawa kulluhum fi hadhihi al-qurun zaka iske dukkaninsu suna cikin waɗannan zamanna wa hadha kuma wannan gaskantawa ne ma akbara bihi sallallahu alaihi wa sallama akan abinda manzo Allah ba da labari bi kauli yace khairukum qarni manzo Allah ce mafi waɗanda sun ga alkhairi zamanina manzo Allah ce summa allazina yalun nan waɗanda ke bima waɗanda sun karaya a zamanina summa allazina yalunahum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sa'annan masu bi saboda haka inda zaman lafiya yake da kwanciyar hankali duniya da lahira ga duk mai addini ga duk mai ibada to ya irin yadda sahabbai sun kai ya irin yadda tabi'ai sun kai ya irin yadda tabi'u tabi'i sun kai to sai addinin kai kasance karɓaɗɗe ibada ka ta kasance karɓaɓɓa domin ka samu wannan daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fiko manzon Allah wa ma yamliku anil hawa in huwa illa wahayyuha muna roƙa Allah ta'ala Allah ta ƙara muna fahimta da ganewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala marubuci wannan littafi har yanzu ya faɗa Allah ka ji ɗansa da rahama ya ce fattaqillaha ya abdallah ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah ka kiyaye dokokin Allah ya kai bawan Allah ka bi umarnin Allah ka hannu da hannun Allah ka bi umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallama ka hannu da hannuwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alayka bit tasdiq wa taslim wa tafwid wa riba bima fi hadha alkitab malai ina jawo hankalin ka ina umurta ka bit tasdiq ka daddanta wa taslim ka miƙa wuya wata kuyi da ka mai suwa warri ba ka yadda lima fi hadar kitabi ga duk abin a cikin wanga na sharhu sunna wala taktum hadal kitaba ahadan min ahli qibla wa ya yace wala taktum kada ka yadda ka koyi na A sunna ahadan kakka ɓoye shi ga kowa min ahalin kibla duk wanda ka bai da gaba ne gaba zai yi sallah to kakka boye mai wanda littafi in dai kana iya karantar da shi to ka karantar da shi wanda littafi to ka ga yanzu ku ji ba sharhu sunna sama da shekara dubu ha littafin da muka karanta ya yi shekara dubu a duniya tunda mun abin gada ba ɗari uku da ishirin da tara ba bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam aka haife shekara hijira 329 yanzu muna 1400 har da 40 ga littafin ba ne ba bane da ɗaɗɗan littafi na ya daɗe sosai saboda haka ma ne ce fa'asa yuridillahu bihi hayranan an hayrati malin ce zai yi in ba ka boye littafin gaba ka buɗe shi ga mutane ka karanta ya ga mutane ya ce yana yiwuwa Allah maɗaukakin sarki ya zihi da musabbabin littafin ga hayarana wanda ya imauci wanda ya makauci wanda dundumi ya kammai sai Allah ya shirya da shi an hayarani daga imauci waccan da yi an sayo da bid'a ko ma'abuci bid'a ga addini sai zan Allah ya shirya da shi an bid'ati daga bid'a da yake aw dallan ko wanda yake batacce ya shiryu an dalalati daga bacewarsa kaga fayan judi sai ya tsira da musabbabin littafin ga mala yace fattaqillaha ka tsoron Allah wa alayka bil amri al awwal al atiqi malai ce ina umurtar ta bil amril awwal da lamari na addini na mutanen farko Al-Atik. fahimta ta magabata wadda take da kanna kage shi na malam mai ta'alimu na ko ta'alimul muta'allim shawarwarin da ya kaba ɗalibin ilimi yana cewa alaika bil atik littahi ma in za a karanta malam mai ta'alimu ya ce alaika bil atik ina umurtar ka ɗauka littafi na can can can can na magabata sai ka karanta domin nan tsira yake nan zaman lafiya yake amma in ka ce kai lutsa wanda za ka yi ta lintsawa na malaman zamaninka to wala za a yi ta rikici da za a yi ta jidali da ina fata an gaji. saboda haka ko da littafi za a karanta wajen aƙida wajen ibada wajen mu'amalat ka ɗauko littafai na magaba waɗanda sun ka daɗe yanzu ka ɗan shi na mabiya mun ka to karanta fikihun musulunci ɗalibi yau yanzu zai karatu sai mu ce ka ɗauka ƙawaye ka sauke ƙawaye ɗin ɗauka ahazari ka sauke ahazari ɗauka ishimawi ka sauke ishimawi ɗauka iziya ka ƙara iziya ɗauka risala ɗauka askari ɗauka ƙarabul makali ibn asir ibn rushdin duk ga sunan littattafai na na fiƙihu waɗanda suke ba wanga lokacin ba wanga zamanin da muke raye ciki an ka rubuta su ba saboda duk magabatanka waɗanda ka ji sun shahara ga addini sun shahara da ibada sun shahara da rubuce-rubuce to wanga wurin da aka aza nan na sun ka sun ka kai inda sun ka yanzu nan ƙasa hausa an yi mayan mayan malamai na addini ko ka yadda ko baka yadda ba shehu usmanu babban malami na ko ka yadda ko baka yadda ba abdullahi gondo babban malami na to waɗanda littafai nan na sun gina nan na sun gina za ka iske duk littafan da malam abdullahi gondo ya rubuta na fiƙihu na ibala bai wuce mazhaban malikiya ba Duk da shehu usman ya rubuta na ibada da mu'amala da ya wuce mazhaban malikiya kuma suna nan da hannu to saboda haka duk abin da za ka yi na ibada na addini sai ka diba magabatan ka sun kakka fi fahimtar 'yan zamani 'yan lokaci fahimtar su ta saba wa ne ta saba mata magabata magabata za su rubuta littafi su rubuta babi su ka hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka ga dan wanga zamanin wai shi fahimta ta wai tare ta shi. ba nan kuka rubuto mana takarda ba cewa wani na cewa a zauna a karbi ta'aziyya bid'a na ba addini ba ba nan mun ka karanta muku hadisi ba kuma cikin sahih al-bukhari imam al-bukhari babu yayi yace babu manzalata lil musiba yuqrabu fihi al huzn babun yace wanga babi manzalata bi ma'ana hukuncin wanda zai zauna yayi zaune lil musiba saboda in musiba ta same yuqrabu fihi al huzn kuma duk wanda ya gan shi ya same lokacin da ya zauna din nan zai gani cikin damu da ya gina wanga ba da imamul bukhari sai kami sai ya kawo hadisin aisha matan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa lokacin da labari ya iso manzon Allah sallallahu Alaihi sallama, an kashe waɗancan manya-manyan sahabbai a yakin mu'uta su abdullahi bin rawaha sahabban nan su uku waɗanda sun kai shahada ya ce manzon Allah ne ya zauna a masallaci masu bayanin hadisin da waɗanda sun kasa hadisi duniya musulmi duka ta sallama musu masana hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama. Shi ne ibn hajar al-asqalani shi adda bulugul marami da hadisi shi ya yi sharhin sahihul bukari ya sa mai fatkul da ya taho a kan hadisi sai ce ma yi safaru min alhadisi abinda za mu fa'idantu ga hadisin da yake fi jawabin julusi lil'azadi bisa sakinatin wa waqa yake hadisin ga yana nuna halaccin aljulus a zauna yake lil azai domin a karbi ajiya. bi sakinatin wa waqa a zauna cikin natsuwa da kwanciyar hankali badar dinul aini shi ma ya yi shayin sayyid bukhari wanda ake ce da shi umdatul qari ya yi shi kusan cikin mujallaji goma sha takwas shi ma da ya zo a kan hadisin ga ya ce to hadisin ga yana nuna halaccin a zauna in musiba ta samu tun ta rashi ya zauna domin mi domin karɓar ta aljiya da sai to ya ce a ya ga daga cikin malaman zamani a shek bin salihu da usaini ya ce shi yana ganin bai kamata a zauna a karɓi ta aljiya ba an fahimta to kaga sai mu riba da fahimtar ibn hajar da fahimtar Badar al-aini karkashin wancan hadisi da fahimtar imamul bukhari sai mu ga sai mu auna da ita ta ni wace ta shi karhin dalili ko da ga magana ga magana malamai suke cewa sai a aza mutane akan rajihan magana me rajiha Wadda ta yi karfin dalili bayan wannan muka ka muku hadisi na biyu har yanzu yana na a bukhari cewa aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan matal mayyitu min ahliha cewa idan mai rasuwa ya rasu daga cikin mutanensa fajitama alizalika nisa haka za ku gani cikin hadisi fajitama lizalika nisa sai mata sun ka haɗu lizalika saboda ni saboda rasuwar gada an kai zace sun matafar raɗana in lokacin wace sun sun ka wace aisha sai ta yi umarni a kawo alburma a kawo tukunya a aza a dawa abinci waɗanda annan aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ke da su to an ce idza matal mayyitu min ahliha fajtama al zalika nisa'u in mai mutuwa ya mutu min alaha daga cikin mutanensa fajtama alizalika nisa'u mata sun ka hadu saboda ni saboda wanda rasu summa tafarraqana illa ahlaha wa khassatuha sannan sun ka wace waɗanda sun ka rage sai waɗanda suke ahalinta kenan mutanen gidanta da ke mantattun mutanenka waɗanda suna nan ko da yaushe sai ta yi umarni a ɗauka tukunya a aza a dafa abinci a ba mutane don Allah ya jin ga yana nuni akan halaccin a zauna a karbi ajiya ko bai yi su ka ba ce min kai wai malam wani wanda muna zamani na guda wai shi yake ba za a yi ba to kaga in malam wani yace ba za a yi ba sai in ce da Allah malam wani nan a ɗauko min littafi guda daga cikin na magabata inda sun ka ce abin nan ba a yi muka muku magana imamu shafi a cikin al'um shi cewa ya al ma'atab yace shi ya karhanci ni ya karhanci wannan taron da za a yi bayan ni bayan an bizni matacci imamu shaukari Allah ta'ala ta ji su da rama cikin littafin sanarul awqa ya zo ya yi sharhin wannan maganar da sun ka karhanci wannan abu yadda abin da yasa sun ka karhanta in za a yi taro bayan an bizne matacci a taho a kallafa musu su ne za su dafa abinci su kawo mutane su ne za su yi kaza su ne za su yi kaza saɓana abin da shari'a ta ce an gane ko na mutane su dafa abinci su kawo musu ba an gani cewa isna uli ali da afari ba'am manzo Allah ya ce mutanen gidan Jabar ku yi musu abinci ku kawo musu fa innahu qad za'ahum ma yushghiluhum abin da ke shigar da su ya zo musu to sai malamai suka yi bayani waɗanda ma sun ka karanta su saboda waccan matsala ina ba ta an fahimta to kaga in taxi da zara an yi rasuwa an ce makabarta an rera mutum kowa ya tafi zuwa bukata to kai da an kawo rasuwa kai ma ka tafi to don Allah bai sunnanta mana ta'aziyya ba manzo Allah bai ce in musiba ta samu dan uwanka ka je ka dajin mai ba to yana yiwa kai kana da wa kana da ƙani ƙila babanka na ne wan babanka na ne anan babanka na ne ƙila ɗayanka na ne ko ba haka ba duk waɗanda da ƙa'idar musulunci sun yi rashi ko musu yi rashi ba musiba ta same su ko ba ta same su ba to an ga ce kowa ya wace ta hiyar na kano shi kano na lagos shi lagos na kaduna ya kaduna na abuja ya abuja na Sakwato ya Sakwato, na binnin kabe ya kai ko kowa ga musulunci ya sunanta maka ce ka jajanta musu da Allah akwai wahala ko babu kaga akwai mashaka to ga ka'idar addini kuma ko da an ce yanzu gashi abu makamuni na an karhanta to in wani abu ya shigo da shi na mashaka sai a kauda wannan karhancin saboda ne saboda a jaye ma mutane mashakkar da suke na wahala domin Allah ce wa ma ala alaikum fid min haraj duk waɗanda ƙawa'i da ƙa'idoji gaskiya ba mai fahimta su ba mai gane su sai wanda ya karanta fikihun musulunci wanda bai karanta fikihun musulunci ba to shi shikenan ya tsiba yana tazawu su koyan zamani da ma haka suka ko ba haka ba sai su ce ai ga abin da ya ce ga abin da uwa ne da saboda kun ji mun karanta muku kaga yanzu in kana son abin da sai ka ce ka ɗauko bukhari sayyid bukhari babu manzalata inda musiba za ka ga hadisi zazzau waɗanda mayan malaman hadisi na sun ka ce hadisi yana nuni ne yana halitta a zauna a yi a karɓi ta ajiya to koyaushe muna nuna muku cewa duk abin da za mu yi ne ibada mu yi shi a akan yadda magabata sun ka fahimci a domin mun kai haka sai mu zauna lafiya muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada na.